wallahi baba nake gaya maka baba kai ma kai war din nan kuma haka zalika kai ma baba ka biyo zamani kai cacas din nan nake gaya maka yan mata bebi za su dinga ce maka me a cikin ido ai sai dai ruwa yanzu ni za ka dubayya wannan yaro wannan yaro ni za ka dubaya ka ce da ni wani za a yan mata za su dinga ce bebi bebi bebi bebi wayan canja kamanni ni ma a dinga yin bleaching amma wannan yaro ka gama da ni ka ci mu mutunci har yaushe kamar ni zama zabe ai garan da goma da wannan bakin na da ce gashi ina yin bleeding ina yin bleeding dan kare yin haske wai yan mata su dinga ce mu baby baby Allah ya kiyaye Allah ya sauke su kar su ce mu baby su tafi can su baby can kai ma Allah ya shirye ka kuma masu yin wannan abubuwan da kake kawo su ma Allah ya shirye su su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 kuma ka zama cewar kai ga dangare ko saboda ka ringa bi kana kana gagga yara maganganu na lalata babu mu kore tan mu je pick up action tafi inda zai kai karki je ko ina je ki na ciniki ai ba ba wanki bane kana sa ke mata sa dan tsaka bai ta tsallaka da fada kake mata lokacin da yace ke inda zaki ke ba inda zaki sai ya ƙara caji kai ma sai kai mata ta fada sai ta tafi mu je action Baba kai ne. Action. Ke. Ba inda zaki. Ke. Ba inda zaki ji. Ke, yi tafiya ki. Dabar da shi. Ashe ni bibiya ta kake yi kenan baba. Ka fa ka sa ni ido, ka ci zamanin ka, ka ci wani shi kenan mu ba za ka bari mu ci zamanin mu ba. Me ya aibu akan wannan yarinyar da na tsaya da ita ina santa? Eh? Ha ba ba ba, na samu kayana mai kyau. Yanzu yanzu nan duk kabu kabarin mun da garin.